Good. abubuwa da marasa kyau da kuma mutuwa cikin kasa abinci ya kasa a haifar mutu je kasuwa ya je gidan da dasa a kan kasuwa mai shaida an ce wani mutu ya je kasuwa zai sayi kurin sayan gona ya yi ciniki da mai gona aka yi ciniki aka gama ya yi yadda mutu ko ya ce ko zai je gida za a yi da kudin yana zama ina da magana aka yi da zama aka yi da zama har da ba ba ga gone into gone into putting in whichever number of what happened. Again, you know, the answer to who can put it for our journey over this graph and now. Raising up in the raising putting both of us. I am putting values, but now I am Kerana kerana mungkin kita nak kerana itu. దేవుడికి ఉదాహరణగా అన్న అన్న అన్న అన్న